lokacin zuwa zandar haihuwar uwarta ta ke ta hanyar daji an ka ce ni ne haukatar da ita hmm. an ka je gidansu an ka ɗaure ta da gidansu an ka ɗaure ta ta hito da gudu ta gangara ta yi kwata da ta yi kwata na 'yan gidansu sun ka taso daina waɗannan wallahi na tabbatat don shirki ne na ƙin ƙaji na tabbatat don lokacin don shi abin da ya ka buƙata sai da mu ƙari ga titi ni da shi ya kamar yaƙi ne eh, sai daga hanya ya neme ni amma gidan shi bai iya mai da cikin gidan shi in je in zauna saboda shi bai iya lalura ta daga ni haɗiya ta kuma bai iya rabuwa da mu ya ce dama kuma bai saki na sai na wulakanta uwata wallahi ba ta da ƙarfi don ni marayin ya ci to saboda ko dan ya ga haka uwata ba ta da ƙarfi ko wanda mai an san yanci na me ya kamar wanga wulakanci kullum ma'aurata matsaloli ne da a kullum suke ci gaba da cima al'ummar arewa tuwo a ƙarya musamman al'ummar hausawa da fulani wanda wasu na ganin cewa waɗannan matsaloli kusan ma sune ce su ne matsalolin da sun kai fuskantar al'ummar hausawa a wannan lokaci domin a kullum za ka ji ana yawan samun matsaloli tsakanin ma'auratan biyu wanda hatta kan kai ga uwaye yan abin ya yi tsamari ta kai ga masu unguwanni ko ohayen ƙasa wani wuri har ga sarakuna abin in ya wuce nan sai ya kai har ga jami'an tsaro da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ke ƙoƙarin ganin an sasanta tare da ceto wanda an ka cuta daga cutar da shi da an ka yi wannan baiwa Allah mai suna rabi'atu ta kawo koki a ofishin hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ke gusau jihar zamfara da kokin cewa mijinta ya batta a gidan shi, ba ci, ba sha, ba sutura, ba kuma ɗawaine yau da kullum da Allah Subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa tun lokacin da aka ɗaura aurensu da shiya, Wanda ta bayyana cewa halin yanzu tana da ɗaya ƙarama ta goye ɗaya tare da juna biyu a lokacin da ya batta tana juna biyu na a biyu wanda tun a lokacin ya gudu ya batta wanda ba barin garin yi ba yana a cikin garin wanda ta bayyana cewa shi mijin ma yana da halin da zai ɗauki su amma sai dai ya ƙyale ta wanda har take tsammanin cewa shi mijin nata mushiriki ne ma'ana yana biyan bokaye da 'yan tsibbo har ma ta bayyana cewa ita kanta har sun canfa da cewa akwai wani abu da take aikata masu wanda hatta kora magana da cewa ita kan ba da ta ɗauki kuɗi ta kai ma wani malamin boka ko ɗan tsibu gwamnati sa shi a cikinta ganin cewa abin da ta ci ma shi take biɗa wurin kwana ma na gari ba da shi ma'ana ko yashin hida kirki da za ta kwanta katifa ba ta da ita to ita ta za a ta kai abu a wurin bokaye Gare cikakkiyar zartawar da muka yi ta ofishin hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ke gusau jihar zamfara wanda bayan zanta da ita mun zanta da ɗaya daga cikin mata da ke kula da wannan ɓangare wanda ta bayyana mana irin ƙarfin yadda ake samun mutane a kullum suna kawo koke a wannan ofishi nasu musamman abin da ya shahi harkar cin zarafin mata a gidajen aurensu ga dai cikakkiyar zantawan mu tare da su ga kikin zuwa wannan hukuma ta kare haƙƙin dan adam wato human right defender menene abin da ya kawo ki a ita wannan hukuma a yau abin da ya kawo ni mijina ni zo ƙara mhm. haka me akan ina ƙarci ina zama gida mu shekara guda ba ciyarwar shi mhm. sai da in zo in yi sana'a in ciyar da kaina farko dai abin da zan fara kura labari ina zanne gidan shi tun cikin ɗaya na cikin ɗaya wata biyu cikin ɗaya biyu ne gare ni sati guda bai ban abinci ni hito ni zo ni je na gidan kawuna ni isko shi ni mashi magana ni ce to dan Allah ya isko shi ya mashi magana ya bani abincin da zan ci ni da ɗiyata ina da itance kuma sannan ga ni ban da lafiya ina hama da launayin ciki sai ya ce to bari ya je isko shi ya mashi magana ya je isko shi ya mashi magana sai ya ce shi wallahi ya tun gidan gidanmu wani bakin ciki ya kaji yana kama shi ya ce to yaya ni ce to ni da gaskiya ban san abin da nan mashi ba inda nake da shi iyaka gida guda tsakaninmu da shi kuma haɗume shi ina ji amma bai zuwa inda nake bari ya zo ya kawo kwana na bari ya zo ya ɗauki abinci ya bamu daga ni haɗiyata to ni je kawo na buɗa ke ce shi gaskiya yanzu ba abin da zai ce ma iya ce in yi hankali ni ce to haka zan zauna cikin tayuwa ba abinci ba kuɗin sabulun wanka ba na wanki ƙasa ma naka kwanci inda nake kan mi dan kan dai in zauna zama auren shi dan ga ka hita ka bar iyalinka inda su ina ta hankuri da shi to ƙarshe ashe ya magana ya ce shi gaskiya ya gaji da kwanci saman ragga ya hasa ya kuma ganin kishi ya tara tarewa shi ok ko biyu ne ba ke kaɗai eh, mu biyu ne ba ni kaɗai ba amma gidan da a tsakanin mu da shi da ita gida guda a tsakanin mu da ita inda ya mm. kama ma haya mm. to ai ko shi kinan ya ya ɗauki shinkafa ya ba ni tiyayi ya ce to gata nan in tahi in je in dafa yanzu nan magana na kama ku magana shekara guda ce ni kai yanzu mm. kuma an san iya hankuri uwaye na sun yi hankuri ni ma na yi shi yanzu shekara eh, ɗaya na ake magana shekara guda yanzu aka magana har da wata uku kina gidan ku zaune ina gidan mu zaune Na, to tsawon wannan shekara guda da kuke kike tare da shi ya taba zuwa neman ki koma ko makamancin haka bai taba zuwa neman in koma ba hmm. ko bai taba aikowa ba bai taba aikowa ba hmm. dan lokacin dan shi abin da yaka bukata sai da mu kare ga titi ni da ya kamar ya ne. eh sai daga hanya ya neme ni amma gidan shi bai iya mai da cikin gidan shi in je in zauna saboda shi bai iya lalura ta daga ni haɗiya ta kuma bai iya rabuwa da mu ya ce dama kuma bai saki na sai na wulakanta yanzu kamar da kika ce shi ya fi su kokari a hanya wurin zaman da kike misali kika ce haya ya kama maki ko? ish ya ƙi biyan hayan ne ko ko ya abin yake da kika ce ya fi son ku kare a titi ko a hanya ya fi son da kuma amala da za ku yi ta kan hanya eh kaga kishiya ta zaune muke ni da ita mm. gida gura mm. to sai rigimar yau da kullun diyanta mm. ba su ganin mutunci na ko ta fannin an ka ce a zo a yi wuce ne ba su zuwa kuma ta kama cewa na saka mata jini ko hauka dan akwai lokacin taɓa zuwa zandar haihuwar uwarta take ta hanyar daji an ka ce ni ne haukatar da ita Mm. an ka je gidansu an ka daure ta da gidansu an ka daure ta ta haito da gudu ta gangara ta yi kwata da ta yi kwata na yan gidansu sun ka taso suna ta ɓaci na maza da mata sun ka zo za su bugu na ni ni biyo su hannun ƙofa gida su gayi in gayi da sun ka ga su galaba a kai na ba sun yi ta sun kai ta tahiyar su mm. tun da nake ni ga rayuwa ta ban taɓa kaiwa biyar ne rabe ta wurin boka bari in ci a mata magani dan da in kanta na hago mace ma in zo in sai abinci in ci ma ciki na zaman dai auren da na kai ne to daga nan ne sai ya araba an karaba mu an karaba mu na wurin an ma mahaya to daga nan ne an ga matsalolin sun ka ta biyo daga baya ni zo ni je wurin kawo na bakwa shinkafa ni ni zo ni dafa ta ni dai komi a linki rana ni dafa shinkafa gaba dai ni dafa ta ni cin abuta da yake wata haya ce na muke zaune ita ita ma mijinta sai a hankali rana ba su da abinci sun dafa marfa gaba ɗaya sai mun canye shi mun karaba ni da ita marece ni kira shi ni mashi magana abinciyar kaman tsuki ya hete ta tahiya dai sahiya ta waye har wurin karfe goma sha ɗaya ban karya ba ga ɗiya tana man kuka ban da ku uwata wallahi ba ta da ƙarfi dan ni ne ya ci. to saboda ko dan ya ga haka uwata ba ta da ƙarfi ko wanda mai an san yanci na me ya kamar wanga walakanci to shi ya ni zo wanga wuri da aka an san haƙƙin dan adam ta taimake ni ta an san haƙƙi na gare shi to misali ita tun tsawon lokacin babu wani yunkurin ɗaukar mataki da keke ka yi ko ɓangaren mahaifanki dangin mahaifinki akan zamantakewa kin taɓa yunkurin ki je ki sanar da su abin da ke faruwa koko ba Allah magana da naka maka yanzu magana ce yanzu ban ga zaman naushi shi an na shidda gidan koyo hada ya koma gida in yi hada mu koma gida ne nace to kuma eh. su manya ba su taba shiga cikin lamarin ba daga bangaren ki in sun ka zo za su shiga lamarin sai ai kamar an toshe masu baki mm. saboda mutunan ba zana kurin yake ba zanne kamar yaya ba zanne kurin yake ba shiga da hijiya mashi yawa kamar yaya in ni yunkurin zo gidan mu nin kawo kara ta yi yan gidan mu dai sun karin kura su je su iskoshe shi su mashi magana mm. sai magana ta mutu Mm, zaune ai kamar da kika ce ba zaune yake ba kamar ya eh. matahi ne ko ko ba matahi bane Allah ya mashi shige shige da kwanda kwande irin nami irin na bida bida irin na biyan eh. mm, malamai ok shige-shige na eh. neman malamai da asilai da sauransu i yana da su wannan wallahi a matsayin shi namijin kike kin tabbatar da yana waɗannan wallahi na tabbatar don mushriki ne na kin na tabbatar to yanzu da kika zo wannan hukuma yanzu me kike bukata ta yi miki dangane da shi wannan aure da kike fuskanta barazana a kan shi da kalubale abin da nuka fuskanta yanzu mm. zuwa ni a kira shi kan hakina da ya sani ni da ɗiyata ga ɗiya shekara uku da wata hudu tun da ɗaya take hannun ki ya taɓa ɗauka wani abu ya kawo miki da sunan ita da sunan yare ko da bai baki ki ba bayan wanga mm. ta hiyar da ni na ce garin wata na takwas mm. da tun da na ce garin sai da ciki na ya wata takwas cikin ɗiyayi. Mm. na dawo magaranga mm. da yan gidan mu sun da na ta sai je isko mahaiyata sai ce aje a kwashe kaya mm. sai mahaiyata ta ce to ni wallahi ba tsohuwar banza nake ba duk da ban mi an sama rabi'atu an yancinta shi ni ba tsohuwar banza nake ba ban zuwa an saka kwasa kaya kuma ban tura wani abu ku je ku ce mashi in ya gani da zaman kayan cikin daki ya cinna masa wuta da ba kuma bane ne ragani a cikin daki to bai ƙara cewa komai ba sai da ni wata takwas garin mu. ranar mahaifiyata ta kira ba haihuwa a lokacin ba haihuwa cikin lokacin ya kai wata takwas mm. ina ta cikin ɗaya mm, tagwaye tagwaye mm. to ai ko kenan ne sai ranar mahaifiyata ta kira waya ta ce to in taho in dawo gida yanzu saboda mi saboda shi wana na inda take zaune mai gidan shi ne to shi yaka goya ma baya duk azabtarwar da zai man bai gani ko ya zo ya kawo ƙara ta wurin shi amma a ta da abun da ni sani da wanda ban sani ba sai ya zo wurin shi ya gaya mashi shi ko sai ya ɗauka ya kawo baci na in rasa madogara in rasa madafa ina rawa garin ga ni zo ina zuwa sai da nukon wani wata biyu da dawowa garin gwasa radda nake ta na ce wurin in na ta wurin ƙarfin sabis yana gani na sai ya zuba da gudu lokacin cikin ya girma da hanya haitu to me yake ma gudu sai ya soka da gudu alamu mutum bai da gaskiya kuma alamun abun nashi ya soka da wulakanci dan duk namiji mai son mace mace ta daga ga abun da hitar da ita cikin gida ta ce garin su yana kiran waya ko ya bi ta to ko kara ko kaza ka taba ci kana bidatta ni bai bide ni ba sai dai da mahaifiyata ta ce za ta tashi gidan wana ta kama haya in dawo in zo gaban ta in haihu saboda ita hankalin ta ya kwanciya ta nace ai ko ta inda nake zaune gidan dangin uba na ne nake zaune kuma ba rasa ciyo ba rayuwar ma da nake can wallahi har ta hiwar da na kai nan war ta ce ma in dai dawo in zo in zauna sai nace mata to ni zo ni dawo to da ni na dawowa ya san na dawo garin gaske da wata biyu ban sa shiga irami ba sai da ni hita ni je gare jamilu na cikar rashi da na cikar rashi kamar ya ga abun mugun abu kawai sai ya zuba da gudu bana wace da kalma ko guda ba na kyale shi da na zo isko ina mu na ce ina ta ce bai na ce na ga wani da ni zo isko ina mu ni ce mata ina mu ta ce ni ce na ga wani amma da ya gane da sai ya zo ba da gudu kamar ya ga mu ga abu ya bayan ƙarfin sabis ya laɓi ta ce in kyale shi ni ce ni gaskiya yanzu ina mu gana da wani ciki na har ya shigo cikin wata na goma na ceto gaskiya ni ba in shi zanta in kai shi human right mai kare haƙƙin ɗan adam ta ce in dai ya hankuri haƙƙin haihu na ce mata to zama zanta yi na wurin sai ke ta kin yo buga buga har ana cewa kina bara ki zo ki ciyar da muwa ta ce in dai hankuri har sai na haihu na ce to ni kyale da na bi shawarar mahaifiyata ni kyale shi ni zo ya zo ɗauko masara siya goma ya kawo masa ran ma bakar gare ta bar cin kusa ya kawo ta manomi ne kusan gona shidda ya kawo noma ya kawo masa racin kusa tiya goma ya kawo gidan ya kawo sabulu kele din na 25 ya kawo guda uku ya kawo da dubu goma ya kawo lokacin da na dawo to sai an ga kanan bawan mu sai an so ka ce to ai ansa a kyale shi a kyale shi haɗin haihu duk abin da an sai a yi shi don ina mu ta ce ba an sa ga ci a kyale sun ce ina ma bi shawarar su an sa sun ka an shi kayan ka ni zo sai da ciki na kai wata take na tara to sai ranan ya ni gamu da yaro ne sai ce shi keken dawo na ce ai kusa kowa sanin na dawo sai sun ya ce to na ce ni muna magana nan da wata tana cewa za ta asibiti na wata makociyar mace mm. wadda aka ci mashin siya za ta asibiti sai na ce to ai ma da ina da kuɗi kin gana na je asibiti tun cikin gana da ma ya kamata awon ciki ciki tun in ya kai wata biyar ko shidda lokacin aka fara zuwa awo ne kawai sai ta ce sai shi ga yaron gana shi ya kawo isko ina magana ga sai ce to ai tahiya zai je isko oga ya ce ba da kuɗi zan asibiti ni ce ka kyale shi ka rabu da shi Allah shi kama bawa na gama wata da ta tara kusan ɗiya nawa ta taɓa zuwa asibiti ba ni ce kyale shi kawai ni yanzu ban da wata tacewa in dai ga Allah ya saki lafiya na rabu da kayan gara naka kaya da su ba. je isko shi ya mashi magana ya ce to ai ya game da ni ga hanya ana shawara zuwa asibiti kawai sai bai ɗauki kuɗi ya ba shi ba sai da ita makwace ga ta musu tace ba auren ki gare shi ba ki aika ki je ki ce a baki kuɗi za ki asibiti na aika yaro na kusan gama na kusan kawai shi kenan niya sai ya zo aikon dubu uku da ɗari biyar sai ni ta wurin hoton asibitin garasu rannan ko ni je sun ka ban hoto ni dawo ina ra so ya aiko da dubu biyu ni ta ina jiwa ni hoto an ka ce ɗaya biyu ne sai ƙaura ina mu tana zuwa sai ta ce ma ina maƙota zaune sai ta ce ma to ke wance ya kamata ku cikin gashi kuma koma gidan ku ki haye shi gidan miji kike haye shi dan arziki ne gare ki ɗaya biyu sai ni ce ko sun sai ta ni dariya ta ce aika zata ta sa a biɗo shi to yanzu misali kamar yadda kike faro bayani na jigon dai jawabin ki kamar yadda kika bayyana babu wani ɗawainiya ko wani ɗaukan nauyi misali tun daga samun shi cikin kan shi mm, mm. har zuwa haihuwar yanzu kimanin su wannan yara tagwaye da kike da su sun kai eh, kimanin wata na ko yaushe a a duniya watan biyat yanzu yanzu watan biyat idan aka hada da lokacin da baki gida tare da shi zuwa yau zai kai tsawon wani lokaci sai kai shekara guda da wata uku shekara ɗaya da wata uku mm. baki tare da shi cikin gida babu mm. wata zamantakewa ko wata mu'amala da sauransu kuma babu wani daukan nauyi ba daukan nauyi ba samu ruwan wanka bare na wanki bare wasu kuma kina tambaya baya baki ina tambaya in aika nace a baki ai ba wa Allah ko ma aika ba ya san ina da aure ne misali mai ai wannan daban cewa ke kina tambaya kuma bai bayawa ko da misali shi ya mance da haƙƙin shi ne yawwa to mm. ina tambaya dan gaskiya sai ma daga baya bayan ka mm. je isko shi ina ko ba ma shi ka isko ba yaro shi ne in game da shiya sai in mashi magana saboda ni biya da cewa bai da shi yana da shi eh, ta ce ni bai iya ɗaukar ɗawainiya ta kuma ni bai rabu da ni ba wani hali ya so in haɗa kuma yana ma yana yana ma ita abu ke zama ki ba abun da abe mata yana mata yanzu har na kai ga mm. na ciyo bashin da an ka iskun har cikin ɗaki an ka ɗaɗɗaɗe man kaya an ka kwashe man kaya wallahi bawa Allah saman ragga ma naka kwanci duk an ka bishi ni da diyata nan dana an ka ya muci yanzu haka har na ciyo bashin daban kwana gida makwatan mu naka kwana to me ka dalilin cin bashin saboda bai ciyar da ni bai daukar lalura ta bashin zai kai na nawa bashi ne zai kai na rubuta talatin wanda aka biya ta to duka wannan bashi mai kika amfani da shi wurin yi dubu talatin haka kina wata sana'a ce ko ko menene kaya ne na masarufi kika an so na amfanin yau da kullum ko ko a'a kuɗi ne kika ansa ko ko abinci ne ko menene kika ansa bashi ka sa abin na ansa bashi hmm. zuwa nan gida ina sana'ar galin dankali so hmm. akwai wata nawa da muka mu'amala ta ba yawa da kosan rogo hmm. da mai akwai da wata muka mu'amala man da ita da wake Mm. da abin ga mm. da rogo mm. to in ta zo sai ta bani sati sai in haɗa kuɗi in bata to ba Allah yau ciyar da kai ka san ba wasa ba ne kuma sannan ga mijin ga da ne na lafiya lau bai ma mu da ya zo ya ga abin da a gare ni ba kuɗinta na zo na tare jima to yanzu misali daga karshe ta wannan hukuma da kika zo menene babban abin da kike kira gare ta da ita al'ummomin duniya ga baki ɗaya da nasu da wannan bidiyo zai kai gare su akan wannan matsala babban abin da ni zo saboda tana kare haƙƙin ɗan adam ta bibiya ta an sama haƙƙina hannun wangabawan Allah ya buɗe baki ya ce sai na walaƙanta makasudi yanzu me kike bukata ke a ke bangare a sulhunta zamantakewa ke da shi koko menene ke ra'ayinki raba a wurin kike bukata a yi koko da kike bukata a yi domin ki koma a zauna a gyara halayen shi to ni abin da ya sa ni zo don a raba mu kawai a raba mu da shi saboda ban dai jin daɗin zaman auren shi zaman gidanmu shi awon ganin an na shidda kina ganin cewa sulhi bai zama alkhairi ba na eh, duk da kun kince zama na shidda kenan kina mushi kina ganin cewa a ta ko a gyara a yi magana da shi ko da kila zaman da za a yi yanzu ya gyara halin shi ba za ki ba shi wannan dama ba wa Allah gidan mu an kirawo shi ba so ɗaya ba so biyu ba kan wanga tun ina cikin ɗiyan ga sai ya ce sai ya yi shawara da uwayen shi sai ya ce shi yanzu hankalin shi kwance ke bai son tashin hankali bawan Allah ko kai ga naka tunani da kake namiji yana dan uwanka ka san wanga abin ya surka da wulakanci da rena waya kuma da mutum in ya san da bai da madogara dan ni dai wallahi ban da ita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 sunana aisha ahmad kungiyar kara haƙin ɗan daga nan kungiyar kara haƙƙin ɗan adam ta ƙasa reshen jihar zamfara da ke nan kambar plaza ƴar dole um, ga waɗannan mata da suka zo dangane da matsalar suke fuskanta tsakanin su da mazajensu za ki iya bayyana mana cewa wani korafi ne suka shiga a gaban ofishinki na ɓangaren na mata korayen da sun gabatar cikin wanga ofis namu ko da yaushe kullum a akilla mace biyar shidda tana kawo korayi akan mijinta mazan su ko wacce mace da abin da ta kawo wata ce namiji ya mata kaza ya mata kaza kullum muna fuskanta wanga kalubale dan ba mu ma yi sa ga social media ba dalilin abin da ya sama mun kasa kenan kan don Allah maza su gyara halayyar su tsakanin su da matansu. to misali ga kun yi bincike na su waɗannan misali ma'aurata na cewa ita matsalar ta kasa kai ƙarshe ne daga can bangaren mahaifansu wato waliyan bangaren mazajen da matan kwarai muna bincike sosai wasu ma uwayen na zuwa nan cike da su aka komi da komi kuma su kansu uwayen sun kasa sai sun haɗo da hukuma to kasancewa kasancewa ita wannan hukuma misali bangaren ki mai kula da al'amuran sha'anin mata kare haƙƙin mata akan abin da ya shafi zamantakewa da cin zarafi a waɗannan kisa-kisai kamar da kika ce mafi karanci kuna samun kes biyar goma da sauransu mafi karanci ko kuma mafi yawa kuna kai kes nawa na mata a rana wanda kuke karba akan abin da ya shafi cin zarafi wanda ya sa haka kuka fara sa abubuwan ga media gaskiya a rana mace bata zo ba cikin karance bata zo muna samun mace takwas bakwai da wata ran ma har goma muna samun mace kuma duk matsala dai ce kan aure kan zamantakewa mata da miji ok wannan shine dalili kamar da kika faɗa cewa ko ga cewa akwai bukatar idan irin wannan matsala ta zo ku rika dorawa a duniya domin maza su fahimci mm. matsala ko da za ta gyaru to wani kira za ka yi misali ga su mazajen da kuma su kan su matan na cewa idan akwai wani abu wanda suke yi wanda ke kawo matsala tsakanin su da mazajen su gyara don ganin cewa zamantakewa ta samu sasanci da sauransu kiran da zan yi akan maza da mata dukan mu mu ji tsoron Allah kuma dukan mu an ba mu kiwo kuma dukan mu sai Allah ya tambaye mu kiwon da ya ba mm. ba nan komi ba ma ko dan iyalan su tashi su gaya tana ana yin su kaga ba daɗi an an haddasar da kiyayya tsakanin ok ko dan tarbiyya kenan tarbiyya ɗiyan ku da komi na insha Allah to daga ƙarshe wani kira zaki ga ɗaukacin al'umma ga baki daya da mahukunta kama tun daga masu unguwanni da sauransu akan su rika sa ido da abubuwan da ke faruwa a cikin unguwanninsu na abin da shafi haƙoƙan mata ga mazaje ina kira ga su masu unguwanni masu unguwanni mm-hmm. da ma dai manya ma gaba ɗaya dattawa su rika sa ido ga zamantakewa mm-hmm. na mutane da dama duk da mutane ba su son sa ido amma dai yana da kyau ka gane wa adda layi wa abbe da layi cikin mm-hmm. zamantakewar rayuwa ko da dan tarbiyyar ma yara ƙanana da mutane kai ta karkarin su ta. masha Allah muna godiya gare ki Allah ubangiji ya kyauta